fa har yanzu kungiyar ECOWAS ta ce babu inda kasar Mali da Burkina Faso da Niger za su je. Domin na farko sun ce ba da baki ake fita ba domin sanarwar su ma sun ji shi a gidan talabishin ne. Sannan na biyu suka ce ba a tura musu da official takarda ma na fita. Sannan na uku suka ce suna nan akan matsayinsu na cewa suna so su mai da demokradiyya a waɗannan ƙasashe guda uku. A wata majiyar ma an ce a cikin dokokin kungiyar ECOWAS fita tana ɗaukan shekara ɗaya kafin mutum ya yi application sannan ya fita. wanda ba sani ba kasar Mali da Niger da Burkina Faso sun fita da sanarwar cewa sun fita daga kungiyar ECOWAS. Babban dalilin fita shine suka ce wannan kungiya an yi ta ne domin a bunƙasa tattalin arzikin waɗannan kasashe da suke West Africa. To amma kuma wannan kungiya ba ta fitar da abin da ake so ta fitar. Hasali ma an saka musu takunkumin da yana gurɓata tattalin arzikin su. wasu mutane suna ganin da cewa wannan fitar tasu abu ne mai kyau wasu kuma suna ganin da cewa wannan fitar tasu abu ne mara kyau masu ganin da cewa abu ne mai kyau suna dalilin haka masu ganin da cewa abu ne mara kyau suna dalilin su abu na farko shine menene makomar kasuwanci a cikin waɗannan kasashe sannan kuma menene makomar passport din wanda suke cikin waɗannan kasashe idan suka fita daga cikin wannan kungiya sannan abu na uku duk wani hukuncin da waɗannan shugabannin suke ɗauka da yan ECOWAS din da yan su Burkina Faso Mali da Niger din suna ɗauka ne domin ci gaban al'umma kuma don son mulki da kuma son zuciyarsu ko misalin da shiga da cewa fa fitar su daga cikin wannan kungiyar fa zai kawo ƙarin matsalar rashin tsaro sannan kuma zai ƙara ƙaro matsalar tattaɓarɓarewar tattalin arziki a nahi ɓangaren baki ɗaya guda biyun amma shin me ra'ayinku Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace gwamnati magana gaskiya idan kuka ce za mu kuma talakawa wannan sakayyar tabbas kuma talakawa adalci ba ba ma goyon bayan wannan fidda kuɗin da aka yi na layika da kuma mai da za a dora jayi musu ba ma goyon bayan shi saboda haka duk wani ɗan Nijar ya kamata mu fito mu acaca saboda wannan abun mu ga an toshe wannan hanyar dan Allah dan annabi 'yan ƙasa ta 'yan Nijar mu haɗa kai wuri guda mu yaƙi wannan abin da gwamnati take so ta aiwatar mu sa kai ya kai ko ina mu yi kira zuwa ga kowa da kowa ya fito kwanmu da kwalkwaton ba facebook ba instagram a yi ta fartaje saman group na whatsapp na tiktok domin mu ga an cimma wannan matsaya saboda haka mu ci gaba da gashi ba ma goyon baya ba ma buƙatar musgunawa talakawa da ake yi ba ma buƙatar cin mutuncin talakawa da ake yi ba a basu ba bai kamata a amshe ba mun tsaya tsayin daka talakawa sun goyi bayan wannan mulki da an ƙi da an so hakanan suka yi haƙuri suka daure suka ce sun ji sun gani sun bi sun goye bayan wannan mulki to a haka kuma za a musu wannan sakayya ba a musu sakayya alkhairi ba sai ta wagga hanya ake so a bayyano musu hanyar da bai kamata ba idan ma wani ya ba ku shawara ai wallahi ba za ku karɓe ta ba bai kamata kuma talaka wannan abun wanda su suka nuna muku goyon baya ta ɗari bisa ɗari ba ku fito jahohi jahohi ku ce kun ji daɗin wannan goyon baya da kuma su ba har ma su ƙara jin daɗin cewa a tabbas sun zo yi musu abin kirki ne ai yanzu kun taso kun ce duk wani mai salula kusan mutum miliyan jimirafil a ce miliyan ko nawa ne naman ce ku tuna min a comment section ke amfani da wayan salula a Nijar. Idan a kullum a rana ɗaya sai su samu sama da miliyar guda saboda waɗannan ba ƙananan kuɗaɗe ba ne za a samu. mu kulle sai mun ma gwamnati wannan tambaya shin wai ina aka yi da waɗancan kuɗaɗen ƙasashen duniya babu wani ƙasashen da basu bada kuɗi ba yan Nijar mazauna ƙasashe misali la Libi gaban mu muka ga ana tattara kuɗin Libi ni wallahi shi yasa na ce na rantse da Allah ko wani ya bani kuɗin ba zan je in ɗauki wannan kuɗin in bada ba Allah magana gaskiya ni zuciya ta ɗaice ba biyu ba kuma ni bana goyon baya yawwa saboda haka mu ba ma goyon bayan wannan cin mutunci da gwamnati wannan tozarci da gwamnati ta yi na cewa duk wani ɗan ƙasa talaka fakar rahun baka ajiye baka ba wani ajiya sai ka ba da difiran idan ka sa kuɗinka ita muktar allah allah biya ya ce da obtainer kin mega suka ce za su jaye di mega adima megan ma kaɗai suka jaye na rantse da allah sai sun samu kuɗaɗe da yawa baka bani aikin yi ba na je na yi aiki na samu kuɗi bale ka zo ka amshe na samo na yi zufata na yi abu kuma ka ce za ka amshe ka fi ƙarfi na saboda ku masu mulki mu sani gobe jibi banda gobe gata mulkin nan za ya bar kanmu wani za ya hau kafin mu akwai mutane da dama wanda suka hau wannan kujerar da kuke hawa a kai yanzu suna ina wasu sun mutu wasu suna nan sun tsufa wasu ko magana ba sa iya yi ire su waɗanda suka yi waɗannan kujerun matsayi-matsayi sun taka suna nan ba abin da suka iya saboda haka abin da ka shuka shi za ka girma duk wanda ya ci amanan kasan mu Nijar Allah ka ci amanan shi Allah ka tona mai asiri fage ba ta ƙarya sai tona asiri shin wai mu duba mu gani na wani mai dalili mu duba mu gani suna wani littafin namu shi ma za mu ɗaura muku mu duba mu gani ni idan na muku mu duba mu gani za ku ji daɗi mu duba mu gani kimanin zinariya 1,400 kilo 1,400 ta ɓata wai ina aka kai ne har yanzu ba a samu wanda ya saci wannan zinariya ba ko ko har yanzu ba a yi maido zinariya cikin ƙasanmu ba mu dan girma Allah jihohi takwas ne ku rarraba mu ita kowace jiha a bata kaza kowace jiha a bata kaza ko gari in bu mu saida su ba wallahi hanyoyi za mu sa mu ba da shawara a ɗora hanyoyi na rantse da Allah tunda a mulkin da ya gabata suka ce wa mutane hanyoyi turawa suka musu to yanzu muna da arziki ina muna da arziki yana satin ma arzikin ma ke yanzu ne asiri ya toni a haka gwamnatin magana gaskiya da za mu faɗa muku shine idan kuka ce haka za ku yi a wannan yanayin tabbas ba za kuma talakawa adalci ba